za mu ɗora kan inda muka tsaya cikin karanta wani littafi na hisnul muslim yau za mu tashi zikarun naum addu'o'in da annabi sallallahu ya karantar da mu wanda ake so musulmi ya rinka karantawa kullum in zai kwanta bacci ko da rana ko da daddare su ne azkarun naum ba guda ɗaya bane shi yasa aka ce azkar bacci ba shi ce kanin mutuwa ne kuma qur'ani ma ya tabbatar da bacci kamar mutuwa ne shi yasa ake so duk lokacin da mutum zai kwanta bacci addu'a saboda watakila idan ya kwanta ba zai tashi ba wasu da yawa sun kwanta din ba su tashi ba Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al ila ajalin musamma Allah shi ke rike ran wato dukkan bayi yayin da suka mutu rayukan kowa yana hannun Allah akwai mala'ika da yake ɗaukar ran ya tafi da shi a bawa ubangiji daman kayan shi ne duk wanda ya mutu a wajen ubangiji wallati lam tamut fi manamiha da wadda ma bai mutu din ba yake kwance shi ma dai ran a hannun Allah ne in ka kwanta din yana hannun ubangiji ko kana rayuwa yana hannun Allah fayumsi yumsiku qada alaiha almaut wanda Allah ya rubuta wa mutuwan sai Allah ya rike ran ya ki ya dawo da shi in ka kwanta za a ɗauka a tafi da shi a ba ubangiji idan kana da sauran nisan kwana sai a dawo maka da kayanka idan babu kwanan ya kare kuma sai Allah ya rike fayumsi yumsiku allati qada alaiha almauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma al-ukhra wanda kuma Allah bai rubuta mai mutuwa din ba sai a dawo masa shi ma amma ila ajalin musamma zuwa wani lokaci kayyadadde ambatacce ba wai har abada ba kenan ko an dawo da shi to za a karbe kuma duk abin da za a ce an karba an dawo da shi an karba an dawo da shi an karba an dawo da shi wata ran ba an karba ba zai dawo ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi yana hada tafufukansa guda biyu idan zai kwanta bacci kullum wannan tafi guda biyu haka yakan hada su sai ya hura ya busa kamar yadda zai hura wani abu sannan ya karanta kul huwallahu guda uku falaki guda uku nasi guda uku ko kuma ya yi kul huwallahu daya falaki daya nasi daya sai shafa a jikinsa inda ya sauwaka inda ya samu dama kamar yadda ake shafa mai ɗaya kenan sai da ɗame mai ta kulhu ɗaya falaki ɗaya nasi ɗaya haka zai sai ya yi sau uku ya shafa a jikinsa ko kuma ka huta kulhu wallahu uku falaki uku nasi uku sai ka shafa guda ɗaya karatun a haɗe shafa ɗaya ko kuma karatun a rarrabe shafa uku sannan kuma yana karanta ayatul kursiyu yana karanta mai ayatul kursi wanda za mu zo mu karanta so kenan yanzu anan abin da nake so mu fahimta cikin addu'o'in da annabi ya ce mu rinka yi sallallahu alaihi wasallam idan za mu kwanta bacci akwai qul huwallahu guda uku falaki guda uku da nasi guda uku sai mutum ya shafa kuma kun ji mun karanta fassarar su kun san suna da abin da ya kamata dan adam ya karanta su dan ya samu tsari na gangan jikinsa daga ubangiji tabaraka wa ta'ala shine malam ya ce yajma'u kaffaihi thumma yanfusu fihima yana hada tafinsa guda biyu huri da bushi a ciki fa yaqra fihima ya karanta bismillahir rahman rahim qul huwallahu ahad duk sura sai kai bismillah Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai kuma bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس مالك ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده سي النبي الشافاه inda Allah ya bashi dama ya samu iko da gangan jikinsa ya shafa bayan ya karanta su Ya bihi ma yana fara shafan kanshi wa washihi da fuska sai ya fara shafa kai sai fuska wa ma aqbala min jasadi sai gabansa mana gaban jikinsa nan haka sai kuma ya shafa baya abin da ya samu kenan Ya yaf'alu zalika thalatha marrat yana yin wannan sau uku kullum wannan hadisi imam bukhari da imam muslim suka ruwaito nana aisha ita ta karɓo riwayar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menene hikimar yin wannan addu'a me hikimar mutum zai kwanta bacci ya karanta wannan surori ya shafa a jikinsa aka ce dan adam kullum yana rayuwa ne cikin almahalik halaka abubuwa na halaka da wanda ya san su da wanda bai san su ba so ashe akwai buƙatar ka rinka addu'a Allah ya baka kariya ko da ranka zai fita din ka tafi a sa'a yanzu na ake gaya mana wani ya ya shiga mota lafiyar shi kalau don lafiyar ta sama ya mota ya tafiya amma kawai sai sai mota ta zo ta hau kansa ta nike su raba raba ba su wanku ma ba za su wanku ba shekaran jiya nan muna yin waya da shi shi wannan wanda ya mutu shekaran da yana cewa malam ina dawowa daga Maiduguri zan kira ka insha Allah zan ma bayanin kaza kaza na ce to Allah dawo da kai lafiya shi kenan maganar mu da shi kana cikin tafiya da mota malam wani yi kan ka malam ya zo ya nike ka gaba daya a tattare gawar ka kai kawai sai dai ka wayi gari ka ganka mala'ika yana ma tambayoyi malam akwai tashi hankalin da ya wuce wannan ka shirya baka shirya ba ka yi istighfari ba kai ba salatin annabi ba kai ba nauyin al'umma mai ake ciki lakullan rayuwa fitintino ai wajibi ne mu zamanto koyaushe muna kan yin addu'a musaba da shi ya zama mana jiki waɗannan addu'o'in ba su zama mana jiki to shine amfanin kullun ɗan adam ya zamanto yana menene yana addu'a dan Allah ya bashi tsaro da kariya ga cututtuka na yau da gobe wata cuta za ta sauka gare ka baka sani ba baka sani ba wataƙila kana kwanci za ta same ka wataƙila wani abincin za ka je ka ci da kanka kai wa kanka illa yanzu wata mata tana kwance matan da lafiya sai aka buƙaci jini aka buƙaci jini sai ɗanta ya zo ya ce maza maza maza a bata mana ana buƙatar jini da gaggawa saboda tana cikin ko rayu ko ba ta rayuwa aka ɗebi jinin ɗanta aka zuba mata a lokacin ba a ma fiye damuwa da irin bincike bai saboda akwai ma garanti ma lafiyar yaron ƙarau so kawai ba su damu ba kawai suka ɗura mata jini ashe yaron yana da ciwon ƙanjamau wallahi nake gaya muku aka jefa malam matan nan cikin wani yanayi gaba ɗaya rayuwa ta ne yanzu aka ba mutuwa ta yi ba amma ɗan ya mutu dole ta sa mai gidan ya rabu da ita yana ji yana gani a ajiye ta a gida sauran mata kuma ga sauran suna ganin ta ita ba a sama ba ita ba a ƙasa ba Rayuwarta ta gaba ɗaya ta ƙare wa zai je ya aure ta ina za ta tafi musa'ib ya aski wani daidai aski aski an je an yi wani aski mai wannan ciwon ana maka ana yankan ka shikenan ko dan kurji aka dan kwarza ne jini ya fito ya zancen ka ya kare shikenan kana bukata addu'a yankan farce sau nan mutum zai je ba mai yankan farce kai zo ka yanke farce farfarfar ya yanke masa yana yanke maka in ya in ya taba yanke mai irin wannan ciwon yana yankan ka dan jini ka dan ya taba shikenan fa zancen ka ya kare ka kamu da masifar da hakka mutu da ita da ba warkewa so ba mu da wata dabara da zamu kare kanmu in ba mun yi addu'a ba idan kana addu'a ne to kana tahta ri'ayatillah wa inayatihi karkashin kulawar ubangiji da kariyarsa akwai abubuwa da yawa da baka san su ba wallahi wallahi kana da buƙatar ka roki Allah Allah baka tsaro akai shine sirrin da yake cikin addu'a zai kare maka abin da ka sani da wanda baka sani ba amma kuma shaidan baya bari yayi yawa shaidan ba zai bari yayi ba shaidan ba zai bari gafala rabkana ta mutane da rashin addini da rashin wayewa yayi yawa yanzu nan kusuf kusuf da ake ta magana rana za ta yi rashin lafiya rana za ta yi rashin lafiya za ta yi mutane damuwa ma ba su yi ba shi kuma kana jihar cewa alamar tashin kiyama ne babba alama cikin alamomin tashin al'iyama an kun ga wannan abu yana faruwa to Allah ya kusa tayar da duniyar gaba ɗayanta amma wallahi je wannan uwan ce ya gaya mun cewa lokacin da ya faru 2006 ne ko wani lokaci ne ya ce a gabansa wallahi wani malam wasu mutane marasa mutunci malam wani mutum ya je da wai panadol ya ɗauko fanadol ya ɗauko ruwa pure wata ya ɗora hannun sai yana ɗagawa rana sama yana haka ana ta dariya ana tafi a cikin wani al'umma a garin nan fa shi wani nan wani ce wallahi a gaba gabana aka yi malam wai ya bawa rana panadol eh wai ta sha ta warke ka duba istihza biddin izgilanci ma addini izgilanci ma addini izgilanci ma addini wani al'umma ina za ta je sai yasa muna nan muna cikin fitina kullum masifa ta gobe ta fita yau kullum ana wahala ana tukukuye kuma ba a san ina za a tafi ba to Allah ya mana mai kyau